assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis hudu ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da tara ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabin, wallafan abdurrahman buna sa'ad buna ali a shafari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana biyo mana bayanai dalla-dalla ne yana bayyana mana sunayen limamai na shi'a da suke musun tabbatan alkur'ani suke da ja dangane da ingancin alkur'ani suke kaga ma alkur'ani karyan cewa akwai kare-kare da rage-rage da canje-canje a cikin shi kuma malin yana bi ɗaya bayan ɗaya yana faɗa mana littattafan da ke ɗauke da waɗannan maganganu tsab shi sa muke bin waɗannan abu a hankali domin abin da muke so shine ɗaliban ilimi ɗaliban sunna su kokari su kiyaye waɗannan abubuwa kuma su himma su sa ƙwazo wajen isar da wannan saƙo zuwa ga al'umman annabi domin shi'a sai an yi taron dangin kwantar da ita ko ba iya kwantar da ita kaɗai da hayaniyan makami sai an hada da ilimi sai an kawo hujja sai an zo da abin da zai iya maida ta baya allah ka rusa shi'a wa minhum shekuhun Muhammadu na'uman al-mulaqab daga ciki akwai wani shehun 'yan shi'a Muhammadu na'uman amma an fi sanin shi da lakabin shi da al ya rasu hijira na da shekara 413 idan kuka lura malam ya tsara littafin nan yana biyo waɗannan limaman shi'a ne a adadin shekarunsu ga wannan ya fi shekara dubu daya a duda a kasa da mutuwa amma bar guji ɓannan da yi sajjala fi kitabihi mufid ya rubuta a cikin littafin shi al maqalat mai suna awa'il al-maqalat a shafi na 46 cewa ijma'u shiyukh shi'a dukkanin shehunan shi'a sun haɗu ala hadhal kufur akan wannan kafirci kun gane faƙala ga abin da ya ce wattafaqatil imamiyya wannan magana ba mufid ya fade ta ba mai littafi ne ya haskaka maka kafin ka ji maganar shi cewa dukkanin imaman shi'a sun hadu akan wannan kafirci to ga abin da shi mufid yake faɗi da alƙalamin shi wattafaqatil imamiyya ya ce dukkanin shiya imamiyya sun haɗu ala anna a immata zalal wai jagororin ɓata kun san waɗanda yake nufi da jagororin ɓata ga shi na ƙasa ya ce aiki baru sahaba radiyallahu anhu wai manyan sabon annabi yake kira da jagororin ɓata kaga a wajen shi su abu jahal duk ba jagororin ɓata ba ne su alwalid ɗan mugera duk ba jagororin ɓata ba ne su utu ba suwa suwa duk wannan a wajen su ba jagoran bata ba ne su domin waɗannan ai suna adawa da annabi to da su waɗancan kafaran maka da 'yan shi'a sun haɗa kai wajen yin adawa da annaba ai ku gane cikin da ba su san annabi su kuma ga wasu sahabbai irin su abubakar da umar da usman da sauransu su kuma suna san annabi kaga dole waɗannan 'yan shi'a su waɗannan da ke san maƙiyinsu allah ya kyauta ya ce khalafu fi kasirin minta alifil qur'an sun samar da saɓani kuma sun canza sun saba a da yawa daga cikin yadda aka rubuta alkur'ani wai ba daidai suka rubuta wa adalu fihi sun kauce wajen rubuta alkur'ani yadda yake kun gano wannan da kyau ko an mujibi tanzili game yadda yin da aka saukar da alkur'ana asali wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sunnan annabi wa ajma'atil mu'tazila mu'tazila gaba ɗayansa sun hadu wal khawarij da khawarijawa wa zaidiyya da zaidiyya wal murji'a da murji'a wa ashabul hadis da ashabul hadis ala khilafil imamiyya su ba su yadda da wannan magana na imamiyya ba fi jami'i ma adadnahu ma adadnahu cikin duk abin da muka lissafo yan shi'a al'imamiyya sun ce ƙur'ani sahabbai ba su rubuta shi daidai ba to mu tsaya a nan yanzu waɗannan 'yan shi'a namu na najeriya suna gaya mana cewa ai waɗanda ke musun alkur'ani gullatu ne ba su ba ne to sai ga mufid yana cewa shi'a imamiyya ku sannan shi na dauri ne domin ya fi shekara dubu yau a ƙasa kaga wannan aƙida ne na duka 'yan shi'a ku gano wannan da kyau ko ya faɗi wannan cewa sun saba to shine sai mala yake cewa kaga wannan batan da 'yan shi'a suka ɗauko suke a kanta duk da karkacewan zila ba su yadda ba duk da lalacewa khawarij ba su yadda ba duk da batan da zaidiya su ma 'yan shi'a ne suke a kai ba su yadda da wannan ba haka murja'awa balantana ashabul hadis sauran ahalus sunna wannan bayani ga shi a cikin littafin awailul maqalat shafi na 46 mun gano wani alƙawlu bin raja'a walbada bada wa ta'alifil qur'an a babi na goma ya faɗi wannan magana babin da ke bayani akan magana akan arraja'a me yake nufi da an raja'a shi ne wai aliyu zai dawo duniyan nan kun fahimci wannan da kyau ko shi ne an raja'a sai kuma albada'u ita wannan aƙida ta albada'u shi ne mutum ne zai zo zai fara wani abu an fahimci wannan da kyau ko idan ya faɗi wani magana yau misali zan buga muku misali da muni sai kuma an jima sai gane wannan abin ba daidai ba ne kuskure ne sai ya komo in ya komo sai ce ya ma fasa wannan abin wai allah ma yana haka idan allah ya faɗi wani magana sai ya gane ya yi kuskure to sai ya komo sai ya fasa ita ce aƙidan albada'u wata alifin ƙur'an da kuma bayani akan yadda aka rubuta alƙur'ani to a nan ne wannan taƙadarin mufid ɗin ya faɗi wannan maganganu tambihun malam shafar ya ce ga faɗakarwa yar shiyukh shi'a inda zikira immatihim duk inda malaman shi'a suka zo suka ambaci limamansu sai su kawo ramzi da ainun iktisaran liqaulihim alaihi salam abinda suke nufi da wannan ainin din shine a ce masa alaihi salam وفي هذا تخصيص لعلي رضي الله عنه wannan kuma a an cama abu ne wanda yake banci sai da na ali wa baqiyata immatihim da sauran a'immansu bila dalilin keɓe cewa alaihi salam da suke ma ali da sauran imamai na ahlul baiti to suna yi ne ba tare da wani dalili ba duna gairihim min al wa sahaba radiyallahu anhu da suka ware sauran iyalan gidan annabu ba su ce masa alaihi salam ko ba su ce masa sauran sahabbai haka to wannan magana ne da ka wanda suka yi babu dalili shirme ne kawai da ali da koma wane ne za a ce mashi ne radiyallahu anhu wayar mu zo na bisat haka za ga sun zo sun yi ramzi da sat iktisaran liqaulihim shi wannan takaita magana ne na sallallahu alaihi wa alihi gano wannan don ba kowane ɗan shiya nake ƙarawa da wasallam ba amma suna ƙarawa da wasallam ɗin malici wa za ta kasirun fi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taƙaita sadin wajen rubutu shi kuma cutan annabi ne tauye mai haƙƙi ne ba gani wani lokaci in mutane suna rubutu zai sa sadin kawai su wuce wai ma'anin sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan abbreviation ɗin shirme ne ko kuma sa swa ko wannan bai da kyau duka ka rubuta shi duka ina fata mun gano wannan da kyau Allah shi taimake mu mala ya ce waftara fi kitabihil irshad shi wannan mufid ya zuba ƙarya a cikin littafin shi mai suna al-irshad qawluhu ga abin da yace an abi ja'far alaihi salam annahu qala yace wai abu ja'far ya ce idan kama ka'im ali muhammad idan aka samu mahadi wanda zai fito daga iyalan gidan annabi ya bayyana kaga sai sa sadun ko daraba fasadid zai fasadid zai zo ya gina wa mutane tanti na fata liman yu'allimun nasal qur'an ga waɗanda za a zauna cikin waɗannan tantuna suna karanta alkur'ani alama an zalahullahu azza wa jalla a bisa yadda Allah ya saukar da shi ma ce fa'as abu ma ya kono alayya min hifzatil yau ya ce ban abin da ke bani wahala na ƙi zama in haddace wannan alkur'an na hannun mutane li'annahu yukhalifu fihi ta'alif sau da ya saba da asalin ƙur'anin da yake hannun mahadi kun san shiya suna da wata aƙidin cewa wai asalin alkur'ani yana wajen mahadi kun gane kuma shi kur'ani bai fito ba tun da aka yi zamanin annabi ali ya zauna ya rubuta shi da ya rubuta ali bai taɓa karanta ma kowa ba sai ya'yan shi hassan da usaini cikin ya'yan ma gaba ɗaya ya ɓoye masu bai koya masu kur'ani yanzu wannan zagin ali ne ko yaban ali ne bayyana ali ya tsare haƙƙin iyalan shi ake koko ana cewa ali ya cuci haƙƙin iyalan shi wala ta'rifannahum fi lahanil qawli yanzu ali yana da qur'ani a hannun shi ya dauki alqur'ani ta boyewa ya bar a ya bari a gidan shi aka bar al'umma zuwa cikin bata wannan an kyauta wannan gaskiya ne shi kuma wannan da kadari mufid yace ba abin da ya hana shi zaman haddan alqur'ani sai ya lura mafi yawancin abin da ke cikin alqur'ani ma ba daidai bane za sai kiyin haddan Allah ya kyauta to gashi a ƙasa ma'ala ce ka duba littafin al'irshad shafi na 365 fi ya milƙa'im ka'im jalallahu furjahu a lokacin da ya zo yake ambatan bayanan mahadi in aka kira mahadi yan shiya sai sai Allah ya gaggauta fitowar shi ma'ala ce wa naqalihi shekhakum al-majlisi fi bihar anwar wa naqalahu shekhakum akwai babban malamin su ma da ya ɗauko wannan bayani mai suna almajlisi a cikin littafin shi mai suna bihar al'anwar shi wannan littafi na bihar al'anwar ya fi mujalladi 150 ma a mujalladi na 57 a shafi na 339 a lamba disi na 85 a babi na 4 zar za ka iya duba littafin jaji juz'in farko shafi na 153 zuwa 156 mala ya ce jama'ahu alaihi salam lil jam'uhu salam lil qur'an wa arduhu anil qawm a babin da ke bayani akan ba wanda ya hada alqur'ani cif in ba alaba kuma shine kadai ya gabatar da alqur'anin ga mutane wali ahmad ibn ali a tabrisi min shuyukhihim fil qarn sadis shi tabarisi din ne yana daga cikin manyan malaman shi'a da ya raya karni na shida karanta usulul kafi juz'i na biyu shafi na 634 hashiyatu hashiya na lamba na uku karanta fasulul khitab a shafin 31 a ƙarƙashin muqaddima ta uku duk wannan kafircin yana ciki ina bin ku a hankali ne ina karanta muku wannan saboda ku kiyaye ko da magana ya taso zaka tattauna ka kawo waɗannan bayanan ba ma sai kaje ka ɗauko littafin ba za ka yi shato malamin kuwa na ma ga abin da ya ce malamin kuwa na ma ga abin da ya ce sai ka samu littafi ɗaya daga ci sai ka ce a littafi kaza in ya ce yana ina ka ce kawo littafin aka ɗan shi ne ban da littafin ka ce jahili kawai ana ɗora ka kan addinin ma da baka san shi ba kana yi da ka ni ka ce in je in kawo rabbil azhar ko tafsirin ibnu kasir ka gani ko kun salafiyan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum